Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta wani sabon Shirin Najeriya a yau. Kamar yadda muka saba kawo muku a kowace ranar Alhamis. Yau ma shirin namu a kan babban zaben Najeriya na shekarar 2023 da ke tafa ne. Hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta bayyana cewa akwai mata goma da ke takarar gwamna da wasu ashirin da hudu da ke takarar mataimakan gwamna a zaben da ke tafi. A shirin namu na yau, mun dubi irin tasirin da mata za su iya yi a zaben na shekarar 2023. Mun tattauna da wata 'yar siyasa, mun kuma ji ta bakin wani masanin kimiyyar siyasa. Mun faro ne da jin ta bakin wata 'yar siyasa domin sanin dalilan da yawancin matan da ke tsayawa takara ba sa samun goyon bayan 'yan uwansu mata, saɓanin maza, wanda ke janyo su faɗuwar was. Sunana Khadija Algarba daga Kano. Ita abin da yake jawo a ita mace ba ta da kuɗi, ba ta su, shi ne dalilin da isa ba su zaɓe ta ba. Suka bi wa'inda za su ba su kuɗi, za su ba su duk wani abu da suke da buƙata. Shi dalilin da isa ba su zaɓe ta. Sauran eh. lokuta gaba ɗaya maganar kuɗi ce ke hana mata zaɓen ‘yan uwansu mata? Gaskiya da yawan lokaci wani zubin karyawa macen dai gwiwa dai da farko suke so mai su maza fa kenan. Hmm. Sai a gida idan an ce ai ga wance ta fito takara za mu goya mata baya sai namiji igwasa leke Ya ringa dan me za ki zaɓi mace mace me ta iya me za ta yi kaza kaza tun daga gida ake so ma karyawa kawar ba za ka zaɓi ba za su goya yan uwansu mata gaskiya abin nan ba a harkar siyasa. To amma kuma ku mata ba ku ganin abubuwan da ke faruwa na yadda idan an tashi cin moriyar demokaradiyya duk da ku ne mafiya yawa wurin zaɓe amma kuma ba ku kuka fi cin moriyar demokaradiyyan ba maza ne. Wallahi haka ne. Da yawan lokaci ni kaina wannan abin yana ƙona da yawan lokaci idan mace ta fito takara ni a tunanina idan mace ta fito takara ni ina ganin za ta wakilci dukkanin mata ne ko ba haka ba. To mm. a'a wai sai a ce wai ba za a zaɓe ta ba saboda ba za ta iya ba. To a gwada mana. Mm. Ai sai an gwada tukunna idan ka gwada ka je ka tura wakilci a Senate ko majalisar uh, wakilai mm. ka ga mutum bai taɓuka maka abin a zo a gani ba to daga nan ne kake da ikon da zaka ce to idan fa mun tura matan nan ba wani abu suke mana ba to ba a gwada an gani ba. to kaga ta yaya za a ce wai mata ba za su abin nan ba gaskiya ana samu ne gaskiya rashin goyon bayan daga gun maza suke saboda suna da son rai maza wallahi daga gun su ake so ma kashewa yan uwa mata wallahi gwiwa a harkar siyasa to yanzu ga shekarar 2023 na karatuwa kuma lokacin da za a kara gudanar da babban zaɓe a Najeriya wani mm. irin shiri kike gani ya kamata mata su yi ko in ce ya kamata ku yi domin ku ga cewa waɗannan abubuwan ba su ci gaba da faruwa da suka sawa faruwa ba? Gaskiya abin da ya kamata mata su yi shi ne maganar kuɗi a harkar siyasa gaskiya mu cire ta. Abu na farko kenan. Duk wanda izo maka da kuɗi ice wai gashi wai kai zaɓe. Gaskiya, gaskiya ka ba shi ne ma wanda ida ce ka zaɓa ba da farko kenan. Wanda bai baka ɗin nan ba cancanta ida ce ka duba. ka ga wane ne zai ce zai maka abin da kake so maka dukkan abubuwan da kake da bukata na rayuwa yanzu dai ga dai yadda dubu biyu da 2019 ga dai abubuwa inda suka kasance gaskiya ya ishi mata ishara saboda an ba ki kuɗi kin je kin zaɓi mutum kuma kin zo kin kuma da matsalar da ta wuce ta shekara hudu abin da aka baki wanda bai zai kashe yunwan lokacin da ishirwa ba gaskiya ya kamata a ce mata sun canja sun canja duk wanda zai baka wani abu ce ka zaɓe shi to wallahi kar ma ka zaɓe shi saboda ba zai miki wani abin a zo a gani ba gaskiya yanzu kuna kina ganin misali idan da mata za su saurari wannan kiran naki za ku iya kawo canji mata su iya zaɓen mata wallahi sosai ma kuwa idan kina idan mata suka zaɓi mata kina ganin mm. cewa misali za ku iya cin zaɓe ba tare da maza ba kwarai kuwa ai mu muka fi rinjayi a cikin al'umma mata su suka fi kowa yawan kaɗa ƙuri'a a cikin zaɓe da ake yi idan ka je rumfar zaɓe kafin ka ga maza ɗari ka ga mata ɗari biyar wallahi a rumfar zaɓe to idan ku aka ce za wannan wallahi za mu kai ga hmm. tabbas za mu kai ga Khadija Ali Garba kenan wata 'yar siyasa daga Kano a Najeriya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shirin a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiya trust sai kuma ta twitter.com slash aminiya trust. Ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato, da kuma ta Badegi Radio a kan mita 91 a Mina jihar Neja. Barkanmu da dawowa. A farkon shirin kun ji ta bakin wata 'yar siyasa daga jihar Kano kan abin da ya kamata mata su yi domin samun nasara a zaben shekarar 2023 mai zuwa. Domin samun ƙarin haske kan yadda mata za su rika tasiri a zaɓuka musamman zaɓe mai zuwa, na tuntuɓi Dr. Abubakar Umar Kari, malami a sashen kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja. Mun kuma faro tattaunawar tamu ce da dalilan da ke hana mata tasiri a zaɓukan Najeriya. To akwai dalilai da dama. na farko dai wato idan aka sa a sikeli ko kuma a kwatanta sai a ga cewa a wannan bangare na duniya musamman ma a Najeriya mata ta irin rawar da ta kamata a cikin harkokin siyasa musamman ma in an yi maganan a tsayawa takara. Wato su kansu yawansu na ma neman mukamai bai kai ya ba idan aka kwatanta da na maza. Na biyu kuma akwai mishkiloli da matsaloli da dama waɗanda su ne suke hana wannan takara ɗin da suke yi. Hmm. Wani lokaci al'adun ta mutanen ƙasar nan ne daban-daban waɗanda ba sa ɗaurewa mata gindi ko kuma su riƙa. Ah, ta nuna musu sha'awar su yi ko kuma tsaya takarar zaɓe wani lokaci kuma sha'anin addini ne to amma dai babban dalili ne a gani na shi ne tsarin jam'iyyun kansu wato tun farko maza sun yi kane kane kwarai da gaske cikin harkokin jam'iyyu a najeriya hmm. da kafa jam'iyyun da gudanar da su da aiwatar da su Eh, amma dakta kuma misali idan ka lura ai zaka ga kusan duka jam'iyyun sun ce kyauta ne idan mace za ta tsaya takara ba za ta biya kuɗin fom ɗin tsayawa takara ba sai dai kawai sai takardar nuna sha'awar cewa ina so ne takara to amma fom ɗin eh, takarar ba za su biya ba. Eh to ai wannan kawai magana ce kawai kuma ai ba wai ba da fom ko yankan fom shine cin zafe ba. Hmm. Wato ko an bari sun yi sun sai fom ko kuma sun sun yi takarar zaɓen a fidda gwani ai ba sa cin nasara sayar da fom daban da kuma cin nasara a wurin zaɓen fidda gwani shi ma daban hmm. wato a mafiya yawan lafita saboda irin kane kane da maza suka yi akwai hanyoyi da kutun gwila da suke yi su tabbata cewa matan ba su kai labari ba To amma eh. alal misali dakta za ka ga cewa idan an zo zaɓe in an zo ranar zaɓe a rumfunan zaɓe sai ka ga kusan kaso sittin ko kuma hamsin da wani abu mata ne. Mata sun fi kowa yawan fitowa zaɓe da yin zaɓe. Me yasa ga matan kuma misali ba za su iya cewa ba su yarda da wannan kila idan wata murɗiya ne ko kwatun gula da ka faɗa tun daga cikin jam'iyya ba? Eh to an saboda a kamar da na faɗa a baya maza sun yi kane kane a wurin harkokin jam'iyyun ne, Wato tun da kafa jam'iyyun har gudanar da su in ka tuna abin da na faɗa kenan. maza sun mamaye komai da komai wato su mata kawai ana barin su ne kawai su fito su zaɓe haka ma matasa hmm. waɗannan su suka fi yawa to amma kuma su kawai ana tasa ne kamar wato su rike saniyar ne kawai ana tasa. to dakta lura da waɗannan abubuwan da ka faɗa ga zaɓe na zuwa kuma matan nan suna buƙatar abubuwa da yawa tunda suna ta ƙorafin cewa akwai abubuwan da ya kamata a yi musu wanda ba a yi musu waɗanne hanyoyi ya kamata su bi domin su kwaci kansu. Idan dai ana maganan zaɓukan 2023 ne, za a iya ce kamar sun makara, tunda kamar yadda ka faɗa tun farko har yanzu ba su da yawa a tsakanin 'yan takarkaru. Hmm. Kuma ko inda aka ba su dama yawanci jam'iyyu ne waɗanda za a iya cewa ba manya ba ko kuma waɗanda ba su taɓa wani abu. Hmm. In ka cire 'yan takarar mataimakin gwamna a jihar kaduna apc da kuma adamawa da apc da pdp duka hmm. yau so kuma su kansu ma suna zargin kansu akan cewa ba sa taimakawa wato na sha halarta taruka wanda aka yi ta nemo dalilin da ya sa mata ba su taɓuka wani abu musamman idan an yi magana zaɓen kafin da gwani duk da kansu suka yadda akan cewa ba sa taimakawa juna an misali wato idan mace ta fito zaɓe yawanci mata ba sa goyon bayanta menene dalilin su dakta To kuka ɗaura kai an faɗa ba da dama wasu sun ce a kishi ne wasu sun ce kuma a rashin sanin kai ne da dai sauransu. Eh amma in ka duba a zaɓukan fitta gwanin akwai mata a tsakanin masu zaɓukan to amma ko ba sa zaɓen yan uwansu mata. To hmm. saboda haka dai har yanzu dai a wannan ƙasa tamu a wannan demokaradiyya tamu hmm. mata sa da rauni kwarai da gaske hmm. musamman idan an zo maganan takara. amma kamar yadda da nake ta nanatawa babbar matsalan ita ce kamar jam'iyyun ba hannunsu suke ba waɗanda su eh, sarrafa jam'iyyun kuma za a iya cewa ba sa waiwayensu sai dai kawai a ɗan ba su wani abu haka. Na'am. To, dakta babu wata dabara da za su yi duk da cewa ka ce lokaci ya kusan ƙure musu? Eh, a zaɓukan 2023 dabarar da za su yi mai yiwa wanda kuma kai wannan fata ne Hmm. ba na tsammanin zai gabatar hmm. shi ne a ce tun da jinsu su ɗaya to da inda suka ga mace ta tsaya su zaɓe ta. Amma kuma shi al'amarin zaɓe za a iya cewa ya fi haka saboda akwai abubuwa da dama da ake lura da shi a wurin zaɓe. Kuma tun da ah, mata 'yan takarar har ilawi ba su da yawa to kaga wannan zaɓin shi ma yana da rauni akwai al'umma. dama a jihohi da dama a sassa da dama Wanda ba ma 'yan takarar tun daga harkar ba ma 'yan takarar mace ko daya. Hmm. Yanzu maganar da ake ba ma maganar dubu biyu da ashirin da uku ba. A majalisar da ta tarayya gaba mace ɗaya ce daga arewa duka. A kafin wannan eh, ita wanda take takarar gwamnan Adamawa binta masu girba ce kawai. Hmm. To saboda haka Ah, kuma ko a kudu ma wanda suke nan basu da yawa ina ga a gaba ɗaya majalisar dattijai ta yanzu mata ba su wuce biyar ba a majalisar wakilai mai wakilai ɗari uku da sittin ba na tsammani akwai mata hamsin kai yawa so batun kudu da arewa ne wato siyasar gaba ɗaya ba hannunsa take ba maza sun ba bakin rai su suke da riga majalisu suke yin abin da suka ga dama Dr. Abubakar Umar Kari kenan malami a sashen kimiyyar siyasa a jami'ar Abuja. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai kuma editan shirin Sagir Kano Sale. Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.